سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين Amma بعد السلام alaikum ورحمة الله وبركاته يا musulmi. muna rokon Allah subhanahu ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka aiwatar yanzu ya sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahuma amin safiyar wannan juma'a babbar rana mai albarka da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare musulmai da dukkan sharrin da yake ciki yinin Allahumma amin a da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na ɗari da da biyu, kada ‘yan uwa su manta muna bayanai ne akan fatawoyi da manya-manyan malaman duniya suka bayar game da shigar lokutan sallah da fitansu da lokacin fara suhur da fitansa yawanci fatawoyin da mutanen duniya suka yi shine aka tattara ake ba mu so a nan ga wata fatawa da za mu shiga a yau guda ɗaya za mu amsa saboda an tsawonta kaɗan mai ita yana cewa akramakallahu innani arzu ala samahatikum a mushkilati muskilati salatil ishai wal fajiri. ina so in gabatar ma alfarmanku matsalar sallan isha'i da muke fuskanta wal da sallar alfijir fi muqaati Newcastle da Birtaniya wato a yankin da muke rayuwa wanda ake kira Newcastle a can a Britain wato Britaniya kenan shine Britain sunan garin nasu Newcastle yace akramakallahu yajidul muslimuna huna fi Birtaniya Newcastle mu'anatan shadidatan musulmai suna fuskanta wahala mai tsananin gaske a nan britain a yankin newcastle fi tahdidi alwakti bin nisbati li salatil wal isha wajen tantance lokacin sallan isha'i da na alfijir wakadhalika haka nan suna fuskantar matsala da wahala fi bidayati waqtil imsaki lokacin da ya dace a kame daga sahur li'anna bau'a domin hasken da yasilu ila sathil ardu yake fitowa da asuba wanda yake farawa idan ya fito qabla shuruqiha kafin fitowa rana wa yastamir wannan hasken yana dadewa gurubi gurubiha bayan rana ta fadi li fataratin tawilatin lokaci mai tsawon gaske ranar ta faɗi amma ga kuma eh, idan rana ta faɗi ga haske watamtaddu fi ba'dil ahyani bi tulil laili kamilan wani sa'i hasken yana ci gaba yana ci gaba har dab da fitowan alfijir tsawon daren gaba ɗaya ma wa ƙarƙar sama ulama'ul falaki malaman falaki wato astronomers malaman falaki masu bin diddigin taurari sun zo sun raba mana lokuta bidayati zuhuri bau'i daga lokacin da ranan ke haske ke fitowa hatta shuruqi ash har lokacin fitowar rana wa fi gurubiha sun zo sun tsara mana lokacin faduwar rana hatta ikhtifa'i bau'iha har lokacin da hasken zai bace ila salasati aqsami sun raba mana shi kashi uku al-qismul awwal kashi na ɗayan da suka tsara mana tasilu kasafatu البوء لدرجة تمكد tamkudu بمزاولة fardu bi muzawalati الأعمال amalin min amal wato lokaci na farko da suka bar idan hasken ya fito na asuba to yakan tsawaita har lokacin da mutum zai je yayi ta waɗansu ayyuka har ya gama ya dawo lokacin yana nan rana bata fito ba to wannan shine lokacin da ya fi kowanne tsawo sai suka sa shi number one? alƙismu sani kashi na biyu abba'u ya kunu bi darajatin suka sanya mana lokaci yanda hasken idan ya fito la ya tamakkanu fardu fihi min muzawalati al'amal yanda ba za ka ma iya yin waɗansu ayyuka ba allati tahtaju ila bau'in wanda suke bukata ka yi su a haske alqismu salis na uku kuma az-zalamu tam shine cikakken duhu kawai haka malamai masu ilimin falaki suka zo suka rarraba mana wannan lokaci to mu gaskiya muna fuskantar matsala da wahala saboda haka akramakallah fasu'alu ita tambaya ta anan wa kaifa yumkinu tahdidu bidayati alwaqti li salati alfajr ya zamu iya tantance farkon lokacin alfijir wa salati alisha da kuma farkon lokacin sallan isha domin ranar in ta faɗo nisa'i za ka ga hasken gashi nan har har ya kai gab da alfijir wal saki ala bau'il Auƙat, da kuma yanda za mai azumi mai azumi mai sahur zai kame bakinsa da kuma lokacin da zai buɗe baki ala bau'il awqatil mu'atat based on waɗannan lokutan da waɗannan suka zo suka tsara mana fi hada taqsim al falaki irin wannan Eh, bayanai na malaman falaki jawab malamai suka ce da amsa kamar haka la ibrata fi tahdidi awqati salawati bi taqsim falaki duk waɗansu wasu da lokutan sallah da irin waɗannan malaman falaki za su yi astronomers ko menene kar ku yi la'akari da wannan kwata-kwata alƙur'ani da sunan manzon Allah duk ta hutace ku wa inna mal ibratu fi dukhulil waqti abin lura shine kawai yaushe lokaci ya shigo waqtu fajr bi zuhuri bau'i kawai lokacin alfijir da kun ga hasken nan wanda yake a kwance ta yamma ta gabas ya fito a kwance haka yana kallon kudu da eh, arewa kamar mu a nan to kawai ku fara sallan asuban ku kawai wayantahi waqtuhu bi tuli shamsi bi tulu'i shamsi lokaci yana karewa kai da zarar rana ta fito kawai shi kenan ko da ya yi tsawo awa ɗaya ko awa biyu ku dai ku la'akari da farkon fitowar wannan hasken na alfijir na biyu wanda ku yi sallanku a wannan lokacin ku je ku yi harkan ku, ba ruwan ku da cewa hasken ya tsawaita kafin rana ta fito wa yabda waqtul maghribi do eh, idha tabaha ko eh, bi dhuhuri dhaw'i musta'rid al-ufuq sharqan إذا اطبح وينتهي وقت بدو ويبدأ وقت المغرب lokacin magariba tana farawa bi gurubi shamsi kawai da zarar rana ta faɗi first kun ga abin nan ranan ba kwa garinta ta faɗi ku je ku fara magariban ku kawai wala ibrata zalika bi baqa'i bawi ba ruwan ku da ranan ta faɗi amma still dai ga haske ba ruwan da wannan hasken abun lura rana ta faɗi shikenan kuna ganin rana a ta faɗi to ba ruwan ku da hasken da yake zama bayan ranar ta faɗi har ya kai sha biyu akwai haske ba ruwanku da wannan wala ibrata ba kaka ku yi la'akari da baƙa'u bau'i zaman hasken nan ba da gurube ha bayan ita gundari ranar ta faɗi wa yabda Waktul isha'i lokacin isha na fara bi magidi shafaƙil ahmar da zaran wannan jajajajen gajimare ko hazo-hazon nan ko kuma girgijen nan ya ɓace ku je ku fara isha'i ɗinku kawai alladhi yazharu ba'da ghurubi shamsi wannan da yake bayyana bayan faduwar rana idza tabaha zalika har idan haka yana bayyana wa tamayyaza yana bambance kansa wa yabda'u al-infaku lokacin kamewa ga mai sahur kenan lokacin da ya dace ya daina sahur anil muftirati daga abubuwan abinci bi dukhuli waqtil fajr da zaran wannan hasken ya fara na sallan alfijir ya fito to duk mai buɗe baki ya ajiye abincin shi ya kame bakin shi allazi sabaka bayanu wanda muka yi bayanin shi a can na lokacin sallah azumin ka kuma yana karewa ne wa yantahi bi gurubi qarshi shamsi shi ma da ƙwayar ranan nan ya fada ya fadi shi Ko koda akwai sauran haske gashi nan da amma ranan ta fadi eh mai azumi ya je ya buɗe bakin shi walau baqiya ba'da gurubiha shay'un min dawiha ko ga haske dau ga shi nan dai ba ruwanku da la'akari da wannan hasken abun la'akari rana ta faɗi e mai buɗe baki ya je ya mai magariba ya fara amma al'amakinun lati la ta fiha fi shamsu ayyaman aw shuhuran amma wurare da yankuna na duniya wanda rana ba ta faɗuwa har na tsawon kwanaki masu yawa au shuhuran ko kaga an yi wata shida rana bata faɗi ba kamar yadda muka yi a can baya au allati ya tulu fi hallailu jiddan ko yankunan da eh, dare na tsawaita a yi ta zabga dare a yi ta zabga dare in rana ta fito ka gaba ta wuce awa biyu ba daren ya dawo kuma au yastamirru lailu fiha ayyaman wa shuhuran ko kuma daren ana yin watanni har shida gari bai waye ba ana cikin dare faƙar sadara qararu min hay'ati kibarin ulama akwai resolution akwai fatawa da wannan ma'aikata ta manya-manyan malamai konsil na malamai kenan bil mamlakati na ƙasar sa'udiyya fi bayani ma ya jibu an yaf'alahu muslim abinda ya wajaba musulmi ya aikata shi ne kamar yadda muka faɗa a can baya sai su yi me in za ku tuna su duba ƙasan da take dab da su wanda lokutanta na bambanta ko ba haka ba mu muna wata shida a nan gari bai waye ba sai mu rika amfani da time in Cameroon tunda su garin na waye musu rana na fitowa dare na yi sai mu yi amfani da menene a local time din su sai mu rika abin nan sai mutum yi amfani da e, garin da yake dab da su ya amfani da time din su wajen tantance lokacin azahar eh yaushe din lokacin azahar ta yi muna cikin duhu sai mu duba time din menene Cameroon da yake su ne dab da mu ko chaji ko nijar ko Benin tunda su ba sa cikin wannan yanayin gari na waye musu rana ta fito yanda aka saba amma mu muna wata shida cikin duhu yaushe za mu gane yanzu asuba ta yi sai mu duba time in Cameroon sai mu rika amfani da duk wanda yake kusa da mu ƙasan da take attached muke raba boda da ita muna cikin duhu har wata shida ya za mu gane la'asar ta yi sai mu rika amfani da time ɗinsu mu ce a Cameroon fa yanzu la'asar an kira mu ma sai mu kira da daren a matsayin la'asar sai a kira a zahar da time ɗinsu to da shi za mu riƙa amfani ina fata an gane ko wannan shi ne idan garin ya waye kuma awa biyu kawai ake yi ne awa biyu ake yi ne to cikin wannan 24 uh, awa biyun sai mu yi calculation sai mu cire azahar da la'asar a cikinsu kawai sai mu cire azahar da la'asar a cikinsu sai mu ce to mu yi sallah kaza bayan minti goma sha biyar ko ashirin da biyar mu da mu yi la'asar calculation ɗin a waɗannan awowin mintunan da suke cikin awa biyun nan za a yi cikinsu sai a cire a zahar sai a da a cire la'asar shi kenan ko ko mu yi amfani da na nebos namu shi kenan shi ne an yi falahul muslimu sakinu Tilkal biladi fi bad'i salati wa siyamihi wa nihayati? shi kenan sai a yi amfani da wannan eh, awa biyu muke a yini kuma ga ramadan ya zo sai mu calculation eh, awa biyu, ya mu cire azahar a ciki mu cire la'asar kuma mu fidda lokacin buɗe baki a cikin waɗannan awa awowin shi kenan yadda za a riƙa yi kenan to da fatan Allah ubangiji ya samu wuni lafiya a cikin wannan rana mai albarka kada a manta yawan yi ma manzo Allah salati kamar yadda ya nema a yi min wannan rana ta juma'a kuma wanda yawa annabi salati ɗaya Allah zai masa goma Allah zai maka kwatankwaci wanda kai wa annabi goma in kai wa annabi goma to ɗari ka samu in ka mai dubu ɗaya nawa ka samu dubu goma sannan bayan la'asar kuma a zauna a yi ta'addu'o'i gwargwadon abin da ya samu zuwa faɗuwar rana duk lokacin da mutum ya zaɓa ya zauna ya yi addu'a domin ana karɓan addu'a kai tsaye a wannan lokacin Allah ubangiji ya datar da mu ya ƙara wa rayuwarmu albarka ya nuna mana waɗannan kwanaki masu alfarma da daraja da suke tinkaro mu kwanakin Ramadana Allah ba mu ikon rayuwa da su da ganin su da aiki a cikin su kuma Allah ubangi ya karba mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh